a kin Nijar an dauka mace guda tana da ɗa ko ɗiya bakwai da digo shida amma a maradi yana kai har ɗiya takwas da digo takwas a kin su departament kamar su age da mai yayi ana yake matan maradi sun yi kowane mace aihuwa a cikin kasan Nijar. To me yake haka To mu dai likitoci ana cewa a sa sarari tsakanin wanga aihuwa da wancan amma in ana samu kowane shekara ana samu aihuwa a cikin gidaje shi ke sa kenan yawan yara su suna karuwa a kowane shekara likitoci suna bakin gwargwadonsu akwai magunguna da an ka kawo cikin eh, likitoci kuma ana ma mata jawabi su je a likitocin nan su dauki wannan maganin rusa rishin amfani da wannan magunguna na zamani yana ci abubuwan da sun kasa wannan alkaluma da an ka ce matan maradi sun yi kowane mata aihuwa a cikin nijar a cikin ma duniya in ana yawa kamar mace nawa ne za a iya cewa a kesta suke ɗauka wani magani to a cikin eh, maradi bisa kan mata ɗari wanda sun ka isa aihuwa talatin da digo sha shida kaɗai ne suke amfani da wannan maganin rarrasa a nan ko ana ma yara kanana arme shekarun arme da an yi mayan a maradi shekara sha hudu to sha hudu ko yarinya tun an mata arme a shekara na, na sama sai ku gani ta aihu kenan shi ma yana sa kwarai yana contribute a wannan yawan mutane a cikin region na maradi to ne irin illa ne irin wannan tabiwoyin zai iya aiho aihuwa an ce aihuwa dai alheri ne amma in kana da abin da kake iya rike wannan iyalin naka da shi amma in baka da hali da zaka iya daukan ba don ka yi diya ka sa su bisa titi ka yarda su titi ya hore su a'a ba saboda su ne Allah yake a yi diya ba masu albarka kai ne ya kamata ka kula da wannan tarbiyya da ya kamata a yi musu kin da shansu duka bisa wuyanka ne kai uban ko ko uwa